This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. Jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niyya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a ko yaushe ta kafar sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum a sauraro da labaran mai karantawa Jummai Ali. Dubban musulmai a ƙasashe daban-daban ne suka yi zanga-zanga nuna ɓacin ransu dangane da ɓatancin da wata mujallar ƙasar Faransa mai suna Charlie Hebdo ta yi wa Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wasu zanga zanga da aka yi sun bige da zama tarzoma. Domin a jamhuriyar Nijar an kashe kimamin mutane hudu jiya Juma'a a birnin Zandar da ke kudancin kasar, inda masu zanga-zanga suka bankawa cibiyar al'adu ta kasar Faransa da wasu coci-coci wuta. Jama'ai sun ce wani ɗan sanda yana daga cikin waɗanda aka kashe. Haka kuma an yi mummunar zanga-zanga a birnin Karachi kasar Pakistan inda ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi arangama da 'yan sanda. An ba da rahoton cewa wani ɗan jarida mai ɗaukan hoto a kamfanin dillancin labarun Faransa yana ɗaya daga cikin mutane uku da suka ji rauni. An kuma yi zanga-zanga a wasu biranen ƙasar Pakistan ɗin ciki har da birnin Islamabad da Lahore. A ƙasar Algeria, 'yan sanda sun yi arangama da masu zanga-zanga. waɗanda suka rika jifa da duwatsu da kuma kwalabe. Tun da farko ɗaruruwan mutane ne suka je rungwano cikin lumana a titunan babban birnin ƙasar ɗauke da katin da aka rubuta cewa ni ne Muhammadu. An kuma yi jerin gwano cikin lumana a manyan biranen ƙasashen Mali da Senegal da kuma Mauritania. Sa'annan an yi jerin gwano a birnin Amman na ƙasar Jordan da kuma babban birnin wato kuma birnin Istanbul ƙasar Turkiyya. Jiya Juma'a tankokin yaƙi da mantocin yaƙi suka bar Injamina babban birnin ƙasar Chadi domin taimakawa wajen yaƙar 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Boko Haram ta Najeriya. Jerin gwanan tankokin yaƙin sun bar birnin Injamina jim kaɗan bayan da Majalisar Dokokin Chadi ta jefa ƙuri'a tura guduma sojoji zuwa ƙasar Kamaru, wadda sojojinta suka sha yin gama da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Boko Haram. Wani ɗan jaridan ƙasar Chadi ya faɗa wa sashen Faransanci na nan muryar Amurka cewa ya ga tankokin yaƙi sun doshi kudanci, ƙila domin su tsallaka rafi su shiga ƙasar Kamaru. Ya ce da alama sojojin suna ɗokin fatattakar 'yan yaƙin sa kai. Ba dai tantance ba daɗa ko ƙila sojojin su kutsa arewa maso gabashin Najeriya babban tungar 'yan ƙungiyar Boko Haram. A farkon wannan makon ƙasar Chadi ta ce za ta taimaka wa ƙasar Kamaru. wadda shugabanta Paul Biya ya buƙaci a haɗa kai da ƙarfi wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. A Turai kuma Amurka da Ingila sun ce za su yi aiki tare domin rigakafi ko kuma daƙila hare-haren musulmi masu ra'ayin raƙau da kuma daƙila tsauraran ra'ayi. Ƙasashen biyu sun yi wannan furucin ne a yayin da 'yan sanda a Turai suka kama mutane da dama waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Amurka tana tare da Faransa da dukkan ƙawayenta kan barazanar ta'addanci. Ya kuma ce Amurka za ta taimaka wa Faransa ganin cewa an yi adalci a hare-haren ta'addancin da aka kai ƙasar a makon jiya. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne bayan ya gana da Prime Minister Ingila David Cameron a nan birnin Washington DC. Mr. Cameron ya ce Amurka da Birtaniya dukkansu suna fuskantar barazanar dangane da matakan tsaronsu daga mutanen da suke son su lahanta su. Jiya Juma'a aka kama fiye da mutane ashirin da hudu a Belgium da Faransa da Jamus da Ireland a ci gaba da farauta waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a yayin da yankin ke cikin shirin ko ta kwanan yiwuwar a kai masa hare-hare. A kewayen birnin Paris, 'yan sanda sun kama mutane goma sha biyu da ake tsammanin suna da alaƙa da 'yan bindigan da suka kashe mutane goma sha bakwai a makon jiya a babban birnin kasar ta faransa a kasar belgium kuma hukumomi sun kama mutane goma sha uku a sumaman da suka kai a duk faɗin kasar tana masu faɗin cewa ana kyautata zaton waɗanda aka kama 'yan wata ƙungiya ce da ke shirye-shiryen kaiwa jami'an 'yan sanda hare-hare. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a ƙasar Malawi sun ce ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 176 kuma ana tsimayen ƙarin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya cikin makonni biyu zuwa makonni uku masu zuwa. Jiya Juma'a mataimakin shugaban ƙasar Saulos Chilima ya ce tana yiwuwa yawan mutanen da suka mutu ya ƙaru domin an ba da rahoton cewa akwai mutane da dama da suka ɓace. Ya ce yankunan da al'amarin ya fi muni an kasa kaiwa gare su. domin ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da hanyoyi da kuma gadoji. Gwamnatin ƙasar Malawi ta buƙaci taimakon ƙasa da ƙasa kuma ta ayyana gundumomi 28 na ƙasar a zama yankunan bala'i. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa ambaliyar ruwa a sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi kwanaki ana yi ta tilasta wa mutane dubu ɗari da goma ficewa daga gidajensu. Shirin samar da wadatar abinci na majalisar ya ce zai yi jigilar fiye da tan ɗari na biskit da ke kunshe da kayayyakin gina jiki sosai domin biyan bukatun waɗanda ambaliyar cewa ɓanna. Shugaban shirin ba da taimakon na ƙungiyar nagari na kowa, Doctors Without Borders a ƙasar Malawi, Amri Gregoyon ya ce ambaliyar tana da ɗan kamar tsunami domin rafi ya cika ya kuma batse. Shirin ya ce ya damu domin mutanen da suka rasa matsugunansu suna fuskantar barazanar kamuwa da cututtuka a saboda rashin tsaftace muhalli. Hukumomi sun bayyana tsoron kila a samu bullar annobar kwalara a yankunan kudancin kasar inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ta lalata hektocin hatsin da aka shuka. Kasar Mozambique makwaciyar Malawi ita ma ta yi fama da matsalar ruwan sama kamar da bakin kwarya. kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake cewa am a takaice ya ba da labarin cewa akalla mutane 38 ne suka mutu a ƙasar a sakamakon ambaliyar ruwa faransa ta baiwa wani musulmi ɗan ƙasar mali mai suna lassana batili fasfo ɗin faransa bayan da ya taimaka ya ceci rayukan wasu yahudawa da suka je yin sayayya a shagon Koshna da aka kai wa mummunan hari a birnin paris din a makon jiya shi dai lassana yana aiki ne a cikin shagon lokacin da ɗan bindiga mai suna ahmed kalibali ya shiga shagon ya yi garkuwa da waɗanda suke ciki an dai kashe kalibali da wasu mutum hudu a lokacin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin kubutar da waɗanda ake garkuwa da su. Lasana ya samu nasarar ɓoye wasu kwastoma a cikin wani makekin firiji da ake cewa friza da ke ɗakin da ke ƙarƙashin shagon da ake cewa basement da turanci. Amma sai da ya kashe firijin tukunna kafin ya ɓoye mutanen. Ya ce da su su kwantar da hankalinsu zai je neman taimako. Da farko 'yan sanda sun ɗauka Lasana ɗan shekara ashirin da hudu da haihuwa bakinsu ɗaya da ɗan bindigan sai aka kama shi. To amma daga baya aka sake shi kuma ya taimaka wa 'yan sanda da bayanin abin da ke faruwa a cikin shagon. Tun fa lokacin ne dubban mutane suka sanya hannu a kan takardar da ke buƙatar a baiwa Lasana fasfon ɗin Faransa ya zama ɗan ƙasar kenan. A ranar Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu za a ba shi Lansana ɗin fasfon ɗin ƙasar Faransa. Thank you. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga shirin a bari ya huce da Ibrahim Alfa zai gabatar. Shirin a bari ya huce da Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. hawa mun fito muna ta kirari muna yabo ga sha yabo kuma abin yabo kun mai bada rabo Allah rabo da ya kauce ko kuma mu ce ya falfalce wallahi dan ba kamar ya shi habibullahi mu ce ta ba ya miji ka hawa mun fito muna ta kirari muna yabo abin yabo gun rabo Allah rabba. jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da kuwa wannan safiya ta asabar halima da fatan tashi lafiya lama da ira amma hmm. ni dai sahawa a sudan na sani kuma na ji ana hausa kuma na ji ko mgg ko mmg sahawa kuma kuma ga hausa kwarai da gaske kuwa Musa Garba Gashiwa. Kenan dai in ce waka. Fatima ta kwance jakarta mun wasa zuwa Sudan tun daga abu ya zo kusa a gida Gashiwa. A ah, to da a Kano ma za ki ce. <laughs> To shikenan. Mm, haka ne. To da fata an tashi lafiya <laughs> wato kisan a muna muna kokari za mu yi hira da shi to kuma na ce bari dai ya kamata da sa miki wannan waka dai tun kafin mu zo mm. lokacin da za mu yi hira da shi a MGG eh, Musa Garba Gaisho kin san wakar ba wai a sama ya same ta ba dan yawanci masu sauraron mun an ce Alhaji Garba Gaisho da su gano cewa mm. wato sanannen mawaki ne a kasar hausa kuma ga kiɗi irin na 'yan sahawa amma kuma kalaman na hausa kalaman na <laughs> hausa eh kuma kalaman sa yake sawa kan waƙoƙi wato kiɗa dai eh, yakan ɗauko kiɗan sa haka amma dai eh. kalaman dai kalaman shi yake sanyawa a ciki mm. muna godiya ga honorable ibrahim Makamisa wato tun ranar da ya ji wannan waka yake nema na akan waya yake ce lalle sai ka ji wannan waka ta mgg ashe bari in ce sai ka yi <laughs> <laughs> makama sai ka yi <laughs> za ki je ki kulla da wasu ke da yadda ki kira faɗa haka a cikin rediyo to halima mun gargaɗe kunnuwa to mala ira kamar da aka saba da gaishe gaishe da farko ga gaisuwar wannan hili na abari ya huce zuwa ga abdulkadir yazi dogo da ke nyamai ƙasar jamhuriyar niger sai kuma wata gaisuwa zuwa ga umar hamidu mashi Shegu da kuma wata gaisuwa zuwa ga abubakar umar gombe sai kuma gaisuwa zuwa ga halima bby ga kuma wata gaisuwa zuwa ga matthew garba sarkin mutanen gwauraye ba <laughs> a ban waɗi ba a kima faɗa ko ke faɗa ba an sani gaskiya dai zai ya musu shal yanzu shal kware da gaske ga kuma wata gaisuwa zuwa ga abubakar kalajanga jalingu da fatan shi ma yana nan lami lahiya sai mutanen taraba oh, sosai sai kuma mm. wata gaisuwa zuwa ga sa'id adamu da iyalin shi a kaduna sai wata gaisuwa zuwa ga kanzilla ahmad shima a kaduna da kuma dr abdullahi ahmad yusuf a afirka ta kudu ga kuma wata gaisuwa zuwa ga mustapha ahmad da muhammad awal bombo da abdulwahab musa da watan duk suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga kabiru tafi da mafindi da muhammad awal sai nura fage da Ahamada da Margulu da fata na faɗi wannan suna daidai. Na fata kin faɗa ne ma dai ban taɓa ji ba saboda haka fatar kenan. Dramegulu Ahmada Dramegulu da fata na faɗi wannan suna daidai. Hmm. Ga wata gaisuwa zuwa ga Umar Ibrahim da Umar Sani Jalungo da ke Kaduna sai Abdullahi Baban Yusuf da Ibrahim Dodo Muhammad da Mrs. Adams ne Aminu Kano Teaching Hospital da Kwatan suna na lahiya. To ga gaisuwar ta'aziyya nan zuwa ga Comptroller General na hukumar Custom ta Najeriya Dikko Abdullahi Inde game da rasuwar mahaifinsa Alhaji Abdullahi Inde magajin garin Musawa wanda ya rasu ranar Juma'a ta sama Allah Ubangiji ya ji kansa Allah ya sa ya huta kuma Allah Ubangiji ya ba da haƙurin jure wannan rashi. Amin summa amin Ibrahim Allah kuma ya sa mu ma mu gama lahiya Allah ya kyautata namu ƙarshen. Sai kuma saƙon fata alheri tare da taya murna ga dukkan 'yan ƙungiyar nan ta muryar talaka ta Najeriya a saboda babban taron ƙasa da suke gudanarwa yanzu haka a Gusauta jihar Zamfara. Ga ɗimbin gaisuwar sashen wasu na murya Amurka zuwa ga Alhaji Baban Tayo ɗan kwangila Kwantagora tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Mai Nama Gangariya. a garin Babaldu da ke jihar Jigawar Najeriya da fatan shi ma yana nan lafiya. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Comrade Umar Gidado Gumi National PRO kungiyar muryar talaka sai Ahmed Arab Azara da iyalinsa muna musu murnar ɗiya macen da suka samu. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Junaidu Dahiru Wasagu sai Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malamai. na duguru kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayya abuja tare da fatan allah ubangiji ya kawo sauki na ji zai amarya ko a ni dai ban ji wannan labari ba <laughs> ramawa wane uwar gida wasa na ce wallahi tsokana wallahi ke na ce kake yadda a to ke dai ba na dai ba a ji ke, ban ji labari ba kuma ban sani ba wallahi tallahi ni ma tsokana nake tunda dai ya taba ni ne ni ma na taba uwar gidan shi <laughs> ga dubu gaisuwa za ga alhaji Tijjani Baban Shadda tare da iyalansa a Baucin Yakubu sai gaisuwar Lawal Muhammad Tuji jagoran shirin nan na ta hankalin dare kai suna a gidan rediyo na Globe FM da ke Baucin Yakubu. Ga mun gaisuwa zuwa ga Hajiya Hauwa Muhammad ɗan sakwa ta hukumar Custom a Abuja, Najeriya. Sai gaisuwar dukka buba wato Bukuyim a jihar Zamfara da fatan shi ma na lafiya. haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu muhammad sabo turakin giya ɗaya sai dr ɗayyabu na asibitin garin badara a jihar bauchin yakubu sai kuma gaisuwa zuwa ga malama salamatu musa nigerian custom service makiya tare da aliyu musa the boy nigerian custom service shima a makiya wato Malam Aminu kano airport da ke kanan dabo tare da muhammad mu dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. thank you hawa mun fito muna ta kirari muna yabo ga sha yabo kuma abin yabo gun mai bada rabo Allah rabo yabo mu mai za mu ce fage na yabo sai dai mu dan yi abin da muka yi wa ne mu a yaban shugaba ya miji ta hawa mun fito muna ta kirari muna yabo ga sha yabo kuma abin yabo gun mai bada rabo Allah rabo wa mun fito muna ta kirari muna yabo ga yabo kuma abin yabo gun mai bada rabo Allah rabba ya riga faɗi sunansa ba sai an gabatar da shi ba ya riga faɗi gobe kuma ina bin waƙar ina bi mm. ba da ka ke yi ba da ilimi yake waƙar kwarai mm, da gaske ba waƙar ka ba da ka yes mm. wai kaga <laughs> Malam Iro, mm. a wancan mako da ya gabata a jigawa, an mm. wanke amarya sabuwa fir za a kai ta gidanta sai barawo wani dai ya sace amarya. Subhanallah. Ya sace amarya amma eh, eh bayan kwanaki ko biyu ko uku ne da aka gano ta. Ko mm. shine Nasir mai wada. Ya ce in tambaye ka idan kai ne ga amarya za a kai maka ita wani ya sace ya za ka yi. Gaban magana. Ya kira ya jinjina mana yana jin daɗin wannan shiri amma ya ce ga tambayar na amma. Wai wai wai Muhammadu Nasiru mai wadan da na sani na malumfashi. Eh Nasiru mai wada dai wanda <laughs> magabacin wanda ya gaba yawa. Kwarai da kin kin san kafin mu fara fila bari ya huce Ya da akwai wasu shirye-shirye da ake yi eh. akwai filin da shi nasiru mai wada yake wanda ake ce rai dangin sosai sosai wanda shi ne aka hada da filin nan na gaishe-gaishen masu sauraro da aka saba wanda da mm. hadiza isa wada take yi aka mai da su to lokacin da na zo na amshi wannan shirin na canja mara suna zuwa a bari ya huce aka hada su duka biyu sai aka dauko shirin wannan na rai dangin goro wanda ake mm. ba da labarai da sauransu to amma ai da labari ya kamata ya baki <laughs> yanzu dai na yanzu saboda akwai wasu labarai da dama wanda mun yi a cikin rai dangin goro <laughs> wasu abubuwa da yayi To, ashe zan kira shi in ce, ka ce sai ya ba da wannan labari sannan ka ba da amsa. Kuma sun ba shi amsan wannan <laughs> tambayar da yake yi. Yau na Ira ga wani, labari a gurguje. Hmm. Wani mutum ne ya je wucewa ta barikin sojoji, sai ya hmm. taka wani soja bai sani ba. Sai hmm. sojan kawai ya ajiye bindigar shi ya kama kwalar mutumin nan. suka yawai fara kwalashi suka fara rigima da sauran sojoji suka ga haka sai suka hau mutumin nan da duka kasan sojoji da taron dangi mm. da mutumin nan da ya ga alamun sojojin nan kashe shi za su mm. kawai sai ya ɗauko ya shi ya fara wayar karya yana cewa hello likita likita ba ka hana ni taɓa jama'a ba saboda ina da cutar ebola amma ga sojoji sama da arba'in suna ta duka na da suka ji haka sai wuf suka saki mutumin suka yi ta gudu suka nemo man fetur suna ta wanke hannun <laughs> saboda kada su kama ebola <laughs> ali ba mu dasa aya lokaci ya kawo jiki ma sauran cututtuka da mu sani ba da muka sani Allah ya kare mu amin sun ma amin alima <laughs> sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana Rabbana mun gode ma mun kuma gode ma daga babu san ma'aiki manzo ɗaye Ahmad Habibi manzon tsira shi ne ya zo da shirya manzo ɗaye. Ahmad Habibi manzon tsira shi ne ya zo da shirya manzo ɗaye. baiti mun san yau ahlul baiti mun sa ashabu kada da auliya har ma ulama masu banta goshi sam sam sam ba tamkar shi kuma Allah ya aiko shi ranar haihuwar da duniya ta yi haske sai lale mahabin da zuwan manzo ta ne Ahmad Habibi manzon sira shi ne ya zo da da shirya manzo da ne an haife shi a makka ranar litinin hakika makulai ce mai albarka kyakkyawa aka haife shi da kwalli ido shirya manzo ne Halima Jimrau da Jamila Kabiru Fage ke gayyatar ku ku saurari sabon shirin yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka sau biyar a mako Litinin zuwa Juma'a daga karhe hudu da rabi na yamma zuwa karhe biyar. Muryar Amurka Duniya a tafin hannunku. To madalla kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Dabban musulmi a kasashe daban-daban ne suka yi zanga-zanga nuna ɓacin ransu dangane da ɓatancin da wata mujallar ƙasar Faransa mai suna Charlie Hebdo ta yi wa Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wasu zanga-zanga da aka yi sun bige da zama tarzoma. Jama'a jamhuriyar Nijar an kashe kimanin mutane hudu jiya Juma'a a birnin Zindar a lokacin da masu zanga-zanga suka bankawa cibiyar aladu ta ƙasar Faransa da wasu coci-coci wuta. jiya juma'a tankokin yaƙi da motocin yaƙi suka bar injimina babban birnin ƙasar chadi domin taimakawa wajen yakar 'yan yakin sa kan kungiyar boko haram ta najeriya jerin ganin tankokin yakin sun bar birnin injamina jim kaɗan bayan da majalisar dokokin cadin ta jefa ƙuri'a tura guduma sojoji zuwa ƙasar kamaru wadda sojojinta sun sha yin gama da 'yan yakin sa kan ƙungiyar boko haram a turai kuma amurka da ingila sun ce za su yi aiki tare domin rigakafi ko kuma daƙile hare-haren musulmi masu ra'ayin riƙau da kuma dakile tsauraran ra'ayi ƙasashen biyu sun yi wannan furucin ne a yayin da 'yan sanda a turai suka kama mutane da dama waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne jami'a a ƙasar malawi kuma sun ce ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 176 kuma ana tsamayin ƙarin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya cikin makonni biyu zuwa uku masu zuwa Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fila hashin gumel nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.